saduwa a wannan yammaci na laraba wanda ya dace da nawa ga wata yau da shi daga wata takwas ga watan rabi'ul awwal shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da muka zuwa Madina wanda kuma shi dace da shida ga watan hudu shekara ta dubu biyu da shida miladiya don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka a kabin jana'iz wannan kuma shine darasi na goma sha tara eh darasi na goma sha tara abinda muke magana a kansa asalatu alal jinaza haka ne ko mun yi bayani akan cewa sallah a bisa gagawa farsu kifaya muka ce amma ana to gaciyar mutane guda biyu waɗanda su sallah a kansu ba wajibi ba ne in an yi ta halaga na farko yaro kurmi wanda bai kai balaga ba na biyu kuma shahidi wanda ya mutu a wajen yanki haka ne ko to sannan kuma muka ci gaba da matashiyar magana ta gaba wa tushraqu salatu ala man yati zikruhu shari'a ne yi wa waɗanda ambatan su zai zo sallah mutum na farko yaro karami ko da kwabarinsa aka yi an gane ku kan haka muka karanta hadisin farko da hadisi na biyu a cikin ita wannan mas'ala da sannan aka sharɗanta idan bari ne aka yi to lalle ya kasance ya zo da rai ko wani abu makamacin haka sannan muka magana a kan shahidi shi ma ana yi masa sallah an gane ku to ka haka maka kawo hadisin farko da ya zo akan wannan matsala hadisin shaddad ibn al-had sannan muka karanta hadisi na biyu shine hadisin abdullahi ibn zubair sannan muka karanta hadisi na uku shine hadisin anas dan malik ina jin a karshen shi wannan hadisin muka tsaya za mu tashi kan hadisi na hudu a cikin wannan matsala shine hadisin uku ba ta wani ahad عن عقبة بن عامر الجهني عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهله صلاته على الميت بعد ثمان سنين كالمودع كالمودع للأحياء والأموات ثم انصرف إلى المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال إني فرض لكم وأنا شهيد عليكم وإن موعدكم القوم وإني والله لأنظر إلى قوم الآن وإن عرضهم كما بين عيلة إلى الجرة وإني أوتيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا معي ولكن أخاف عليكم الدنيا أن تتنافسوا فيها وتقتتلوا وتهلكوا كما ملك من كان قبلكم قال فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري ومسلم واحمد والزياد للبخاري والزيادة الأولى والثانية والثانية والثالثة والسابعة له ولمسلم الثانية والخامسة والرابعة ولأحمد الأولى إلى الرابعة رواه البيهقي وعنده الزيادات كلها إلا الثالثة والخامسة وأخرجه الطحاوي وكذا النسائي والدارقطني مختصرا وعند الدارقطني الزيادة في الأولى جميل wannan hadisi an karɓo shi daga Uqba ibn Amir al-Juhani wato Amirin da tanwini kenan tunda ya zanto Amirin akwai tanwini kalmar al-Juhani kuma ga kuma sukuni kuma dama shi kashi tanwini nunin sai sakina kaga an samu iltikawa sakine idan an samu iltikawa sakine as-sakin al-awwal zai zama maksur kenan shi yasa na ce da shi abinda zai ce an uquba tabin amirin zuhani shine karatun shi daidai a larabci uquba ibn amir al-juhani yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kharaja yawman annabi jira da muka tabbata gare shi ya fita a wata rana fa salla ala ahli uhud salatuhu ala al-mayyit yaje yawa mutan uhud sallah irin sallar da ake yawa babata. wato shahidai da aka binne a filin uhud ya je yi musu sallah irin sallah da ake wa mamata ba a da samani sinin bayan shekaru takwas da mutuwarsu bayan shekaru takwas da yin yakin uhudu da wannan ya bai karatu ne wani teku da suke ne kalmuwadda ilil ahya wal amwat lokacin sai muka fahimci kamar manzon Allah na ban kwana ne da mu gaba daya rayayyu da matattu su matattu ga shi ya je ya bi su har makabarta ya yi musu sallah mu ko mu rayayyu abinda muke gani annabi na yi a aikace kamar dama yana mana ban kwana ne kwanakin sa na karshe sun sun man sarrafa ilal minbar sannan ya dawo ya hau minbarin sa fa hamidallahi wa athna alai yayi ba Allah ya gode masa wato yace innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh faƙala sannan ya ce da mutane in ne faratun lakum ni ladanku ne da zai yi gaba ku ishe a can ina ba ɗan fahimta abin nufi Allah zai karɓi rayuwata a sakamakon karɓar rayuwata ranku zai ɓaci za ku ji ba daɗi a sakamakon haƙuri kuma Allah zai ba ku lada tunda duk wanda Allah ya musiba in ya jure yana ba shi lada to musulmai ko ba su da wata musiba irin a ce yau ba manzon Allah tare da su bayan gashi yana da rai suna tare da shi a ce yau Allah ta kira yau da haka yake inni faratun lakum lalle ne farat ɗinku ne zan yi gaba ku ishe na a can wa ana shahidun alaikum kuma ni mai ba da shaida ne a kan iya rayuwa ta abin da na gani tare da ku ku mutanen kirki wanda kuma ya ba daidai ba kuma shi ma zan ba da shaida a kansa da munansa wa inna mawa'idakum al-hawd mau'idanku na haduwa da ni shine a tafkin alkautar kaga wannan ma a fakaice wa yake wa wannan magana sahabbai wanda yake zuwa kenan su yan aljanna mun wanda ba yan aljanna ba cikin mutane da za dai a haɗu a farfajiyar kiyama amma a dai tafkin alkawasara wannan sai mutum ya shiga aljanna amma tun da har ya faɗa wa sahabbai haka to wannan ya nuna lalle waɗanda annabi ke wa magana a fakaice na nuna muku cewa su yan aljanna wa inni wallahi la anzuru ila hawdil an yace wallahi yanzu din ina hango wannan tafkin na wani alkawtar daga inda nake din a tsaye kaga wannan wata alama ce ta alama ta annabta wato kamar an yayi masa hijabi yana hangowa wa inna ardahu kama baina ailata ila al-juhfa fadin tafkin dawa fadinsa kamar tsakanin garin aila zuwa juhufa garin aila a yau yana cikin yankin falastin an gane ko garin juhufa kuma ne miƙatin mutanen madina inda mutanen madina ke ɗaukar ikirabi tafiyar kilomita nawa kenan yan adadin kilomita sun suna yawa wajen dubu da wani abu ko dubu biyu ko wani abu kawai tabbas ya fi kilomita dubu ɗaya to a ce faɗin tafkin alkawasara ne kamar faɗin kilomita dubu ɗaya ko abin da yake ya fi dubu ɗaya ko da me kake daga hannu malam me wai to laifi na ne da bakwa ji zaka daga ma hannu ɗaukan hannun ka yana ɗaukan hankali na ne idan ka fito kuma ka naɗa masa anan ba sai ya ji ba kun gane ko ma'ana dubu ɗaya zuwa wani abin da yake makamancin haka yanzu idan ya zanto cewa kamar tafkin a ce kenan fadinsa kamar daga nan zuwa lagos an kilomita dubu ɗaya ne da na kaga ai ba karamin tafki bane ba yasa dukan sa wanda suka rabauta da shan ruwan za su sha kuma ba za a yi su da juna ba wajen wajen sha ɗin kenan wa inni utitu mafatiha khaza'in al-ard lalle ne an bani mabudai na taskokin ƙasa aw mafatihal ardi ko mabudan ƙasa an gane ku wato yana nufin babu wani dangin arziki face al'umma ta an ba ta duk wani dangin arziki da jama'a za su samu su ginu su zama jama'a to al'umma ta tana da su ina ba ta fahimta wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusriku wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusriku ba'di yace wallahi ni bana jin tsoron ku yi shirka a baya bayana yake faɗa sahabban sa kaga wannan wata da ce kan sahabbai cewa ba za su shirka ba ba za su yarda ba bayan sa walakin akafu alaikum ad-dunya abinda nake ji muku tsoro ita ce duniya an tatanafasu fiha ku je ku rinka yin gasa a cikinta wa taqtatilu har ku zo kuna yaƙar juna wajen neman duniya fatahliku ku halaka kama halaka man kana qablakum kamar yadda wanda yake kafin ku su ma suka halaka wannan shi nake ji muku tsoro amma ba na ji muku tsoron wato ainihin yin shirka ukuba ibn amir yace fa kanat akhira nadratin nadartuha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan sai ya zanto karshen kallon da nayi annabi kenan daga nan ban sake ganin shi ba Allah ya karɓa rayuwar sa in ji ukuba ibn amir Allah ya kare da akai mahallu shahida cikin hadisin cewa ana iya wa shahidi sallah gashi manzo Allah ya je yayi sallah ga mutan Uhud duk da cewa lokacin da za a binne su bai musu sallah ba kamar yadda muka karanta a baya amma a yanzu bayan binne su da shekara takwas jiya ya yi musu sallah ma'ana hadisin a iya kafa hujja da shi dangane da halaccin yin sallah ga shahidi kamar kuma yadda a iya kafa hujja da hadisin wajen halaccin yi wa mutum sallah ko da bayan an binne shi an gane ko wani hadisin ma zai zo a gaba wanda yake nuna haka zai zo can can gaba cikin littafi wani hadisi akhrajahu al-bukhari wa muslim wa ahmad wa siyaq al-bukhari wa ziyadatu al-ula wa thaniyatu wa sadisatu wa sabi'atu lahu wa li muslimin Saniya thaniya wa ma wara'a hadisin da bukhari da muslim sun rawaito shi da imam ahmad dan hanbal siyakin da kenan na hadisin zubin kalmomin riwayar bukhari ne ziyada ta farko da ke cikin hadisin ita ce ba da samanin ne da ita da ziyada ta biyu da kuma ziyada ta shida da ta bakwai lahu ta bukari din ce wali na tsaniya amma ziyada ta biyu cikin hadisin ita ce da ilil ahya wanda imam muslim ya rawaito wal khamisa wa ma wara'aha da ta biyar da abin da ya biyo bayan wali ahmad al-ula ila rabi'a رواه البيهقي وعنده الزيادات كلها إلا الثالثة والخامسة أخرجه الطهاوي وكذا النسائي والدار قطني مختصرا وعند الدار قطني الزيادة الأولى حديث البيت صحيح البخاري مثل ونسأل الله ما شاء سيد قد يقول قائل لقد ثبت في هذه الأحاديث مشروعية الصلاة على الشهداء والأصل أنها واجبة فلماذا لا يقال بالوجوب؟ قلت لما سبق ذكره في المسألة 58 ونزيد على ذلك هنا فنقول لقد استشهد كثير من الصحابة في غزوة بدر وغيرها ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ولو فعل نقلوه عنه ولو فعل ولو فعل لنقلوه عنه فدل ذلك أن الصلاة عليهم غير واجبة ولذلك قال ابن القيم في تهذيب السنن والصواب في المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجيء الآثار من كل واحد من الأمرين وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد وهي الأليق بأصوله ومذهبه قلت ولا شك أن الصلاة عليهم أفضل أفضل من الترك إذا تيسرت لأنها دعاء وعبادة bana ce kada ya kulu qai me ya wani bai zance zai ce da kad sabata fi hadhihi al-ahadith mashru'iyyatu salati ala shuhada ga wadannan hadisai da ka kawo mana ya tabbata a cikin su shar'antuwar yi wa mamaci sallah musamman mamaci shahidi za a yi masa sallah wal aslu annaha wajiba kuma asali game da sallah da mamaci wajiba ce illa iyaka mun ce wajibin kafa'iyun wajibul kifai la wajibul aini ah. fa limadha la yuqalu bil wujub tunda dai hadisan sun nuna ana iya wa shahidi sallah sannan asalin hukunci game da sallar gawa din fardu kifaya ne to me zai hana mu ce to sallah ga shahidi din fardu kifaya ce a madadin mu ce ja'izi kamar kai yadda kace kun gane magana da yake so ah. qultu lima sabaqa dhikruhu fil mas'ala yace idan an ce saboda mai ba za a ce wajibi ba ce ba saboda abin da an ambatan sai riga gabata a mas'ala ta hamsin da takwas wanda zai do ala zalika huna falaku nan kuma za mu kara maka da cewa laqad istashhada shahada min as-sahabati fi ghazwati badr wa ghayriha da yawa daga cikin shahidai sun yi sahabbai kai sun yi sun yi sun yi shahada an gane ku sun yi shahada a yakin badar da wani yakin badar ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى عليهم بأرويتو تشوى النبي يا موسى صلى الله ولو فعل لنقلوه عنه عند النبي يا يوا إيه دقت كين شهيدي صلى تو دا أرويتو دقت غريش فدل ذلك أن الصلاة عليهم غير واجب sai hakan ya nuna a shi musu sallah din ba wajibi bane walidhalika qala ibn al-qayyim fi tahdhib as-sunan da haka al-imam ibn al-qayyim ya faɗa cikin littafin tahdhib as-sunan sharhin da yawa sunan abu dawud wasawabu fil mas'alati abin da yake daidai game da wannan mas'ala ta yi wa shahidi sallah annahu mukhayyarun bayna salati alaihim wa tarkiha an baiwa annabi zafi ne tsakanin yi musu sallah ko rashin yi musu sallah ko an baiwa mutum musulmi sallah a zabi kai tsakanin yayi wa shahidi sallah ko kare yi limaji al-athari bi kulli wahid min al-amrayn domin riwayoyi sun nuna dukkan biyu ga ruwayoyi na hadisai da makaranta sun nuna an yi wa shahidi sallah ko man karanta waɗansu ruwayoyin an banda waɗansu shahidan ba a musu sallah ba wannan sai nuna an ba ka zaɓi ne in mutum ya ga dama ya yi in mutum ya ga dama ya bari wa hadha ihdar riwayati an al-imam ahmad wannan abin da na faɗa maka yanzu ɗaya daga cikin riwayoyi daga imam ahmad kenan ya ba da fatawa da cewa sallah game da shahidi al-insanu mukhayyarun fiha an bayyana wa mutum zaɓi ne ko yayi ko kare an gane ko وهي الأليق بأصوله ومذهبه ابن القيم yace wannan riwaya ta ba da zabi da aka rawaito daga Imam Ahmad ita ce ta fi dacewa da usulin mazhab dinsa wanda dama haka yake shi qultu mal albani yace ni ko nace wala shakka anna salata alaihim afdal min at-tark da cewa an baka zabi cewa ba wajibi bane yin sallah din ka iya kin bari amma yin sallah din yana da fifiko akan barin yin sallah idza tayassarat in har saukin haka din ya samu li'annaha du'a'un wa ibada dan ko ba komai yiwa mamaci sallah addu'a ce kai masa sannan kuma ibada ce to ita ko ibada ba a cewa da yi da bari da daya in dai har ya tabbata abin ibada ne ba bid'a bace ba to lalle yin sa ya fi barin inda in kai akwai lada in baka yi ba babu lada babu zubi wannan shine sakamakon da zamu fita da shi dangane da yawa mamaci sallah yi masa sallah menene ja'izi ne ko mutum yayi koyi bari amma yi da shi yafi sama da me sama da bari to mutum na uku cikin mutanen da a iya musu sallah wato wanda yi musu sallah ba wajibi ba ne ja'izi ne mutum na uku gashi nan zai kawo al-thalith mawqutila fi hadd min hududillah li الصبر حدا فأقمه عليه فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها فشكت فشكت عليها ثيابها بها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا نبي الله وحزنت فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت توبة أفضل وهل وجدت وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسك عن الله تعالى؟ جميل أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه والدارمي والبيهقي ورواه ابن ماجه مختصرا mutum na uku daga cikin waɗanda ya halatta a yi musu sallah wato waɗanda ba wajibi ba ne musu amma ya halatta a yi musu man kutula fi haddin min hududillah wanda aka shi cikin wani haddi daga cikin haddodin da shari'a ta tabbatar kamar mutum ya kashe musulmi da ganganci kaga ka taba na alaihim biya annan nafsa bin za a yi masa haddi to idan aka kama shi a kashe shi to ya halatta a yi masa sallah an gane ko ko ko mutumin da yake magidanci idan ya zina kaga hukuncinsa shine a jefe shi to bayan an jefe shi ya halatta a masa sallah li hadisi imran ibn husayn saboda hadisin imran ibn husayn Allah shi kare da a gare shi anna imra'atan min juhainata atat nabiyallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa hiya hubla min az-zina wata mace cikin kabilar juhaina ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam alhalin tana da ciki na zina فقالت يا نبي ya annabin حدا na yi تتي يا النبي الله ناي أبن دا حدي يا كاما دا حكا كثير من دا حدي أكيد أي محدي wato ita da kanta imaninta ya jawo ta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam an gane ku a nabiyullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waliyaha sai manzo Allah ya kirawo majibincin lamarinta ko uba ko wanda dai shine waliyinta wanda yanzu inda za ta yi aure shine alwalinta faqala yace da shi ahsin ilaiha je ka kyautata mata fa idza wada'at idan ta haihu fa atini biha ka kawo min ita wato aje a kula da ita abinci da komai da komai fa fa'ala mutumin ne je ya kula da wannan baiwar Allah har ta haihu sai ya zo da ita wajen annabi fa amara biha nabiyullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzon Allah ya yi umarni fa shukkat alaiha thiyabuha aka daura tufafinta a jikinta abinda ake nufi da shukkat alaiha thiyabuha kar a je wajen jefe ta irin motsa jiki da za ta yi da haure-haure ya zanto ta yi tsiraici ma'ana tufafinta da aka daddaure su ta yi da ko ta faɗi zai ba za ta yi tsiraici ba sun ma'amara biha kurujin sannan maza Allah ya umarni a jefe ta aka jefe ta sun masalla alaiha sannan daga baya kuma yi mata sallah fa qala umaru sai umar dan khattab ya ce tusalli alaiha ya nabi Allah wa qad zanat yanzu za kai mata sallah ya annabin Allah bayan ko ta yi zina kaga anan bai kawo alama ta istifham da sai ce a tusalli alaiha ya nabi Allah wa qad zanat ko hal tusalli alaiha ya nabi Allah wa garzanat sai shafi hamlatul istifham adatul istifham din wanda ya halatta haka ke cikin larabci fa qala sai manzo Allah ce laqad tabat tawbatan law qusimat bayna 70 min ahli al-madina la wasi'at ta yi tuban da za a raba mutum saba'in cikin mutan Madina ta ishe su wato ta yi tuba mai karfin gaske tunda da za a raba mutane saba'in. ko mutan gida saba'in gidaje saba'in a raba musu ta ishe su kan ai ba karamar kowa ce. wa hal wajadta taubatan afdala min an jadar bi nafsiha lillahi ta'ala shin kana da wata tuba da zaka samu fiye da a ce ta bayar da kanta kyauta ga Allah mahaliccinta a sakamakon laifin da ta yi kana da tuban da ta fi wannan karfi ma'ana idan Umar yana da iskali yana ganin ba za a yi mata sallah ba tunda manzo na ya ce manzo Allah kuma yana nuna eh zina laifi ce amma tuba kuma ta kankare ne ta kankare zunubin tun ta kankare zunubin ashe kuma ta cancanta kenan manzo Allah ya mata addu'a tunda sallah ga mamaci ne addu'a ce ina ba ta an fahimta sai kenan kaga wannan na nuna wanda aka yi wa haddi ba kafiri bane ko da an kashe mutum kashe mutum cikin musulunci baya nuna ya zama kafiri horo ne shari'a ta bayar a yi cewa idan ya yi laifi iri kaza to hukuncinsa shine wato ainihin kisa sannan kuma wannan na nuna mana wato ko da a lokacin da ya fi tsafta ne lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an samu waɗansu sun aikata laifi na zama to sai dai faruwar hakan a zamanin annabta yana da karanci kwarai kwarai da gaske idan an kwatanta da zamanin da ba na annabta sannan faruwar hakan abin da yake nunawa ashe annabi shine masumi amma sauran sahabbai suna da rinjayen alkhairi ne amma ba ma'asumi bane suka iya yin daidai suka iya laifi sai dai abinda ake da shi na tabbas ta hanyar ayoyin alkur'ani na farko aikin daidai din su ya rinjayi kurakuran su dari bisa dari wannan kowa ya da wannan na biyu kurakuran da suka yi ubangiji ta'ala ya ba labarin ya yafe musu na uku annabi ya roƙa musu gafara ina ba ta an fahimta na hudu an nassanta akan waɗansu ɗaiɗaiku da sunayen su yan aljanna ne bayan umumin su dama sun samu shaida na cewa yan aljanna to a shaida ɗaiɗaiku kuma wannan yana da nan to kaga wannan wani abu ne wanda banda zamanin annabta ba zamanin da mutane suka samu wannan sai a lokacin annabi ko lokacin sahabbai ba a ce ba gaba a tabi'ai ba a ce ba gaba ɗaya an gafarta wa tabi'ai ina ba za mu fahimta akwai dai waɗanda suke adalai ne mutanen kirki ne akwai kuma waɗanda ba adalai ba ne amma sahabbai gaba ɗayan su kuma adalai ne don adalci baya nuna rashin laifi abin da yake nuna wa karancin laifi inda yan shi'a suka yi kuskure sai suka ɗauka abin da adalci ke nufi idan an ce wani adali ne ana nufin wani baya da zunubi wato sai suka mayar da kalmar adalci da kalma ta isma suka zanto kamar kalmar tadi mai tsara da fatani matukar wani mutumin kirki na to kuma ta a ce baya zunubi ma'ana ya zama masu ne wanda kuma idan an yi haka to me bambanci tsakanin shi da annabi ba wani bambanci to wannan inda suka fada cikin kuskure ke inda suka fada cikin kuskure ke da haka sahabbai sukan yi laifuka su sukan yi laifuka sannan matakin su na laifi ba ɗaya ba ba wani ya ko ni sannan duk irin laifin da kowane ɗaya daga cikin su yayi wanda yake na da laifi to sai ka samu yana da alkhairin da yafi laifin da ya yawa sannan kuma wanda ya yi laifin ko dai ya zo ya tuba daga baya ko kuma an yi masa haddi to kuma in an yi maka haddi manzo Allah ya nuna al-hududu kafara haddi kafara ne ana yi maka to ya kankare zanubanka to idan ko mutum ya tuba ba tare da an yi masa haddi ba to kuma shi ma ita kanta tuba ita ma tana kankare zanubai dan ubangiji ta ala ce ya ayu alladina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha an yukaffira ankum sayi'at kaga takfir sayi'at wa yadkhulukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar sannan kuma ya ce illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu allahu sayi'atihim wannan ko da azabudin mu na yanzu haka ayoyin suke ballantana kuma zamanin da ya fi tsafta shine lokacin sa don idan ka ce tuba ba ta yi da kanka da zunubi ba to yanzu ka ce kenan kowa ya ta yin zunubi wazi bai da amfani da don mai shan giya sai a kyale sai ya ta shahare mutu don koya ya tuba ba ta da amfani yanko har mutumin yau in ya tuba tuba da ya masa amfani to mutumin da ya zamani da annabi shi ya fi cancantar tuba da ya masa amfani in har mutumin yau wannan ayar ta shafe shi a sarar rabu ko an yi kaftar an kusa ya ajiye illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubadilullahu sayyi'atihim hasanat in har yau wannan aya ta shafe ni ta shafe ku to lalle waɗanda suka fi cancanta ta shafe su sune sayyidina Abubakar da Umar da Usman da Ali da sauran sahabbai su suka fi cancantar aya ta shafe su kaga ta ko ina bayan za a yi mutum ya jefa sahabbai cikin halaka in sai fa shine halakakke lalatacce ba rai daga cikin dangi zakkar dangi kenan amma matukar mutum Allah ya tarfawa garin sa nono yana da fahimta ta addini yana da tsarki na zuciya ba ya da kazantar harshe to za ku samu yana fitin kyakkyawar magana ga wani don a yanzu inda mutum zai faɗi wata mummunar magana game da shehu usman dan kodiyo don mutanen kirki bai za su ɗauka ci shi mutumin kirki ne shi kuma mutumin maza to da shehu usman dan kodiyo sai da na ko kuma wai tsakanin alkhairin da sai da na uku kare da wanda usman dan kodiyo wanne ya fi yawa kaga ba haɗu idan laifi ne tsakanin kurakurai da za a samu na shehu usman dan bodo da na sayyidina abubakar ko umar ko usman wanne ya biya to amma tare da haka da za ka zagi shehu usman a yanzu ko ka zagi abdullahi na gondo to za a dauka kai mutumin banza ne kuma haka ne lallai ba mai zagin shi sai mutumin banza a ba kasancewar ya faɗi su da alkhairi ya nuna ba su laifi ya nuna ba su da kuskure sun yi kuskure a cikin rayuwarsu ko wajen aiki ko wajen magana ko wajen rubuce-rubuce tunda ba ma su ne ba ne to amma suna da rinjayen alkhairi shi yasa ake an mutansu da alkhairi to haka ka'idar musulmi take ko musulmi ne a da ko a yanzu abinda zaka kalla dan ka sa cikin mutanen kirki rinjayen aikin alkhairi ba wai dan baya laifi ba in kace kana neman wanda baya laifi to ba za ka samu ba a cikin mutane tunda Allah da kansa ya ce ya ibadi innakum tukhti'una bil layli a cikin hadisul kursi tukhti'una bil layli wan nahar haka da kuma mutane ake magana su anan Allah samu gani a wannan ya nuna idan mutum ya yi laifi na zina ya zo ya tabbatarwa kansa da kansa to ba sai an nemi shaidu hudu ba tabbatarwa kansa kadai ya fi shaidu karfi dan shi mai laifi ne ya ce ya tabbatarwa kansa ba a cewa to kuma ina shaidu sannan kuma idan mutum ya zo ya ce ya yi zina zai iya yi wa ya yi zina shi kadai mace ba ta yin zina ita kadai sai da namiji namiji baya yi zina shi kadai sai da mace to idan mace ce ta ce ta yi zina ita kadai ta zo ta ce ta yi zina duk da cewa mun san bayan da za a yi ta yi zina sai an samu wanda ya zina ita ba a tambaye ta waye yi da ke dan a lokacin ko ta ce wane ne to yanzu ita ta tuhumce shi kenan sai ta kawo shaidu hudu dan tabbatar masa shi ita ta tabbatar wa kanta ba ma bukatar shaida amma in ta ce da wane muka yi sai a ce ina shaidu hudu haka in wane ya zo ya ce ya yi zina ce shi to wata wajabat haddi kan ya hau kanka amma da wancan ne sai mu ce wannan kuma sai ka kawo shi dubu in mutum mai kawo shi dubu dubu yayi wani kama kame to shi shikenan sai ya masa bulala 80 ta yayi wa wancan kariya sannan kuma sai ya masa haddin da ya dace da shi in saurayi ne bulala 100 ta zanarsa in kuma magidanci ne a jefe shi wannan ka'idar musulunci kenan kaga shi yasa da ta zo ta ce ta yi zina manzon Allah ya ce da wa kika yi bai tambaye ta ba tare da cewa ba zai yiwu ba ce ba tare da wani namiji sai ba to wannan ka'idoji na musulunci ke shi ne kwanaki lokacin da ake yin shari'a ta wace ce ya lawal tungar tudu ko tungar wace ce can sa ta nan da aka ta hayaniya a cikin jarida dan boko suka yi ta kawo rukun da kwakwalwa ah, to ya za a yi mata haddi ita kadai a nemo wanda ya zana wata ah, ita ta tabbatar ta yi sannan kuma ga ciki ko cikin dan ba tare da aure ba ko da bata ce ta yi ba a ganta da ciki a mafarki dai cikin lalle wani ya zama da da haka ita ya riga ya tabbata akan tsayi yanzu ba a cewa mu je mu nemo shari'a ba ce mu je mu nemo wanda ya ne ta in shi ta kawai tsoron Allah shi ya kawo shi yadda wannan matar ta zo ya zo ce na yi zama to kaga shi kenan ta yi masa aji. in ba haka ba in ta ce da wani ne sai a ce kawo shaidu guda hudu in ta kawo to sai a kawo masa yi masa haddi in babu shaidu guda hudu ta yi masa ƙarya kenan kawai sai suka yi ta kawo ta kulosofa a to abin da za a yi tun da dai yaron yana na ɗauki jinin yaron a auna mana a yi waya a auna da jinin wani da jinin wani da ake ganin samarinta ne har a gano wane ne kaga duk wannan wani abu ne wanda suke so su ture shari'a gefe guda su yi amfani da su saboda su almajiran turawa mulkin mallaka amma duk wanda da shi almajiri ne a makaranta annabta to sai ibn nasin yadda annabi shi ba maganar wani wasa da kwakwalwa kuma bature ya yadda bai yadda ba ya ji daɗi bai ji daɗi ba yan yancin ɗan adam sun yadda ba su yadda ba sun ji daɗi ba su ji daɗi ba masu neman yancin mata sun ji daɗi ba su ji daɗi ba sun yi fushi ba su yi fushi ba can su je su karata mu dai mun gudan san abin da maza Allah ya ce masa dan neman yancin mata da dan neman yancin dan adam da dan demokradiya da dan kowace tsiyaye zai tatse shi mu dai mun ba annabi mu huta gowa mu je mu shiga aljanna shi kuma ya bi shedan ma ga inda zai shiga gobe ina ba da fahimta. da wannan hadisi muslim ya ruwaito shi da abu dawud da nasa'i da turmizi wa sahahahu turmizi ya inganta shi wa darimi haka imam darimi kuma da sa'id da darimi da imam al bahati haka ibn majah muftasaran ya kawo shi amma a takeice ba da tsawon shi kamar yadda yake anan ba to mutum na uku kenan wanda ake iya musu sallah ko da duk da cewa yi musu sallan ba wajibi bane ba sai na hudu الرابع الفاجر المنبئت بالمعاصي والمحارم مثل تارك الصلاة والزكاة مع اعترافه بوجوبهما والزاني ومدمن الخمر ونحوهم من الفساق فإنه يصلى عليهم إلا أنه ينبغي لأهل العلم والدين أن يدعو أن يدعو الصلاة عليهم عقوبة وتعذيبا لأمثالهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذلك أحاديث نهدو الفاجر وتفاجر متن المنبعث في المعاصي والمحارم mutumin da ke zabura wajen ayyukan sako da ayyuka na haram misal tariki salati kamar mutumin da yake barin sallah da gangan har lokacin ta wa zakati da mutumin da baya fitar da zakka an san shi yana da kuɗi ko ba taɓa ganin zakkar Ga shi da kuɗi da lalle ya mallaki abin da ya kai nisabi ma itirafihi bi wujubihi ma tare da cewa ya yadda sallah ɗin wajibi ce amma yake yi ya yadda zakka wajibi ce a fitar amma ya fitar Wanzani haka kuma mazinaci wanda ya shahara shi mazinaci ne mutane sun san haka shi kansa ya bada shi ya yadda da haka wa mudumin al-khamri da mashayin giya wa nahwihim da makamancin su min al-fusaq cikin sauran fasikai fa innahu yusalla alaihi wanda ɗaya cikin waɗannan in ya mutu ya halatta a masa sallah illa annahu yanbaghi li ahli al-ilmi wa dini sai dai ya dace ga ma'abuta ilimi da waɗanda aka san su da riko da addini an yada salata alaihim su kyale irin waɗannan kasi musu sallah hukubatan wa ta'diban li amsalihim dan ayi hukuba ga waɗanda suke makamantansu suke cikin kama fa'ala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar da annabi da mutum tabbata gare shi ya aikata a aikace abin nufi kasancewar mutum yana zina ko yana shan giya ko yana sata ko baya sallah musulmi ne ya da sallah wajibi ce baya yi ya da zakka wajibi ce baya yi to wannan bai fitar da shi daga musulunci ba dan haka shi musulmi ne in ya mutu ya halatta ya musu sallah sai dai abinda malamai suka nuna kada mutanen kirki su zo wajen yi masa sallah mutanen da suka shahara da cewa malamai ne masu da'awa ko suka shahara da cewa wato masu riko da addini ne kar a gansu a wajen yi masa sallah sai a je a neman fasikai irin nashi a ce su zo su haɗu su yi masa sallah a je a nemo 'yan sholiso da 'yan kwaya da sauransu a je kurkuku a kwaso iri waɗanda suke kwandam ɗin nan an yanke musu hukuncin kisa a ce ku zo ga wani irin na masa sallah a ga an je kurkuku an ciko da mota a ce ya a ce ai su zo su yi wa wani sallah ba mutum ba ka zaki ba wannan sai ya zama wa'azi ga sauran mai laifi irin nasi ya ce kaga wani da ya mutu ba nigogi ne fa suka yi wata sallah nigogi suka yi wata sallah tsarkin ma ba tabbas balle ba sallah ta saboda ka kaga an shiga cikin rudu ke ba tabbas za ka karba addu'a su ko ba haka ba kaga lamari ya lalace cikin hakan akwai hadisai na farko أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي لجنازة سأل عنها فإن أثني عليها خير قام فصلى عليها وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها شأنكم بها ولم يصلي عليها أخرجه أحمد والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين hadisin farko daga abokata da al'ansari ansari Allah shi kare da gare shi yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah ya kasance idza du'iya li janazatin idan an yi kiransa zuwa wajen wata janaza sa'ala an ha sai ya tambaya game da ita yaya wannan da ya mutu mutumin kirki da koya ya yake fa in uthni alaiha khairun idan an yabi wannan gawa din da alkhairi qama salla alaiha sai tashi je ayi sallah tare da shi wa in usni alaiha ghairu zalik idan an ambaci gawar da wani alkhairi kuwa qala li ahliha sai cewa yan uwan mamacin sha'anakum biha ku je ku da ita yace ku je ku da dan ba zan je wajen yi ba kar ka manta mutum ne ya mutu yana musulmi a zamanin amma ya shahara da wani aiki na fasikanci da mutane suka sani annabi yake zuwa masu sallah to fasikin can ya yake da mutumin kirkin yanzu idan a wancan lokacin annabi ce ba zai mutum sallah ba ina ba dan baita to kaga mutumin da za a ce na can fasiki ne ya yake idan inda fasiki yanzu ne kuma to ya da abin zai zama kirki wato gaga nan abin ba karami ne sannan adan ya kuwa wani na iya cewa to wannan hujja ce a kan cewa ashe ba dukkan sahabbai suke musulmi ba dan gashi wani ma sahabin ne amma annabi ya masa sallah kasan in shi ya sa da kushi ta ne to sai ka fahimta abin da aka gina tun farko yi masa sallah ja'izi ne ba ba da wajibi ne da annabi ya ce amma tun da ja'izi ne sai yi kuma ya ƙi dan shi mamacin ko dan masu rai su faɗa ku dan masu rai su faɗa ku tunda an turo annabi zai zanto mu bashir da kuma manzuri amma nursul musallina illa mubashirina wa manzuri da haka manzo Allah yana yin wannan ne min babin tahzir dan razanar da sauran masu rai kasu yi aiki irin na wancan mutum akwai nakali na ibnu taymiya ina jin malam zai kawo shi nan gaba wanda ibnu taymiya ke cewa ko da baka yi masa sallah ba kana babban malami ka ce ni ba zan yi masa sallah ba tunda ya shahara da kaza ya ce to in ka koma gida ka ga ɗaki a koye ka roka masa gafara Allah ya gafarta masa sai ka haɗa fa'ida guda biyu na farko ka gargaɗi masu rai kar wani irin wannan laifin na biyu kuma shi baka tabar da shi daga kyakkyawar addu'ar ka mutum da zai musulmi ne ta biya ba dama yanzu nakalin zai zo nan gaba kila zai kawo shi na wannan hadisi akhrajahu ahmad wal hakim wa على شرط ala ووافقه الذهبي وهو wa قال adh wa huwa kama عن جابر بن سم... عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال مرض رجل فسيح عليه فجاء جاره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد مات قال وما يدريك قال أنا رأيته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يمت قال فرجع فسيح عليه فقالت امرأة انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال الرجل اللهم العنه قال ثم انطلق الرجل فرآه قد نحر نفسه بمشقص فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه مات فقال, فقال ما يدريك قال رأيته ينحر نفسه بمشقص معه قال أنت رأيته قال نعم قال إذا لا أصلي عليه أخرجه من هذا التمام أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم وأخرجه مسلم مختصرا وكذا النسائي والترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي والطيارسي وأحمد وقال الترمذي هذا حديث حسن وقد اختلف وقد اختلف أهل العلم في هذا فقال بعضهم يصلى على كل من صلى للقبلة وعلى قاتل النفس وهو قول سفيان الثوري وإسحاق وقال أحمد لا يصلي الإمام على قاتل النفس ويصلي عليه غير الإمام جميل حديث نبي daga jabir ibn samura Allah shi kare da a gare shi kala yace marida rajulun wani mutum ya yi rashin lafiya fasiha alaihi sai aka yi raki game da mutuwarsa wato alamar kuka na wane ya mutu faja a jaruhu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai makwabcinsa ya zo wajen manzo Allah tare da mutu tabbata gare shi fa qala yace innahu qad mat wana fa ya riga ya rasu qala sai yace da shi wa ma yudri me ya da kai cewa ya rasu qala ana ra'aytu yace ni na ganshi da kaina qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam innahu lam yamut manzo Allah ce bai mutu qala mai roto hadisi yace faraja'a fasiha alayhi makwabcinsa da ya sake koma gida sai ji an sake raraki na mutuwar wani fa qalat imra'atuhu sai matar mutumin ta ce in talik ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fa akhbirhu je ka wajen manzon Allah ka bashi labari fa qala ar sai wannan mutumin yace اللهم لعنه كاي الله لعنيش قال بيروتو حديثي ثم انطلق الرجل sannan mutumin ya tafi bayan yayi wannan la'ana fara'ahu qad sai ya ganshi ya soke kansa da wani mashi misqas a ko bashi abu ne da ka soke mutum da su domin ba a yin suka sai da bashi abu mai tsini na karfe mai tsini shine miskas a baki biya bashi ya yi zuwa ta bida ce ko ko ko bashi fantalaka ila nabi sallallahu alaihi wasallam ita wajen annabi da mutum tabbata gare shi fa barahu annahu mata ya ba shi labarin ya mutu fa qala wa ma yudrik yace da annabi annabi kai ce da shi menene abin da ya sanar da kai mutuwarsa qala yace ra'aytuhu yanharu nafsahu bi miskas bi miskasin ma na ga shi yana soke kansa yana soke wuyan shi da wani mashi tattare da shi qala sai annabi ce an tara'aytuhu ka ganshi da idan ka qala na mi ce eh na ganshi da idon qala sai manzo Allah ce idan la usalli alayhi in haka ne ku tuba masa wato kenan ya kashe kansa to ka kisa mutum ya kashe kansa ma ai fasikanci kamar yadda wancan da aka ambace shi da sharri ba a ce ga laifin da ya ba amma dai ya nuna dai fasikanci don haka nassi ya nuna ga wani mutum ya kashe kansa annabi ya ki masa sallah sai wannan ya nuna dukkan wani aiki na fasikanci na iya shiga domin mutum ya kashe kansa shi ma fasikanci ne ba kafirci ne don kisan kai bai kai shirka ba Allah kuma ya ce wa yanzu ma duna zalika da ban yasa wanda katrun nafsi yana cikin duna zalika amma laifi ne babban mutum ya kashe kai ko shaka babu babban laifi wannan shi yasa annabi ce idan la usalli alaihi ni bazan masa sallah ba akhrajahu bi hadha tamam abu daud imam abu daud ya rawaito wannan hadisin kamar yadda yake anan bi sanadin sahihin ala shart muslim wa akhrajahu muslimun mukhtasaran imam muslim ya rawaito shi amma a takaice wa kaza nasa'i wa tirmidhi wa ibn majah wal hakim wa tayalisi wa qala tirmidhi imam tirmidhi yace hadha hadithun hasan wannan hadisi ne hasan wa qad ikhtalafa ahlul ilm fi hadha malamai sun yi sabani fa qala ba'dhum wadansu suka ce yusalla ala kulli man salla lil qibla duk mutumin da yayi ta fuskantar gaba da yayi sallah to za a yi masa sallah ma'ana suna nufin kowane musulmi wa ala qatilin nafsi haka wanda ya taba kashe wanda ya kashe kansa shi ma dai za a yi masa sallah wa sufyan ath wannan magana ce ta sufyan ath-thawri wa ishaq haka imam ishaq ibn rahuya wa qala ahmad imam ahmad yace la yusalli al-imam shugaban gari bai kamata bai yi sallah ga wanda ya kashe kansa wa yusalli alaihi gairul imam wani wanda ba shugaba ba shi ya kamata ya zo ya masa sallah ina ba damu fahimta kaga nan da ya kawo maganganu ne na malamai shi imamu tirmidhi wannan yana daga cikin miza na littafin imamu tirmidhi wato bayan sarwa hadisi bayan jari na hadisai da zai baka sannan ya kawo wani bangare na mustalaf dan zai bayani na hadisin wani lokaci da sanadi sannan kuma sai ya zo ya kawo maganganun malamai game da fahimtar game da matsala littafin turmuzi na da wannan bezar akan sauran littafai da hadisi ma'ana da yawa malamai sun yi sabani wadansu sun ce a yi masa sallah wadda sun ce kar a yi masa wa qala shaykhul islam hmm? na ra'aitu yace na ganshi ma'ana ya ganshi cewa ya mutu tunda sukan yi itlaqin mutuwa a kan mutum idza ta'ata sabab min asbabil maut idan yi wani abin da zai kai ga mutuwa tun kafin ya karasa mutuwa sukan ce wani ya mutu kaga da ya gan shi gani na farko ya gan shi ya riga ya soci kansa din amma kuma ka san ran ba zai dauke gaba ɗaya ba dole jini zai zo ya kwaranye kila tun gina numfashi da kadan kadan har ya zo gaba daukewa kila tsakanin sukan kansa da mutuwar zai kai rabin awa ko ya rabin awa ko mutu to amma a irin wannan lokaci su larabawa ka mutumin da afa sababu min asbabi wasu sukan ce wani ya mutu dan suna ganin cewa yayi raunan da irin wannan raunan ba a rayuwa da to sai su dauka tunda koda bai mutu ba dai yanzu hukuncin su hukuncin ya mutu illa iyaka in yi wasiya a lokacin a karba ko ba za a karba ba to wannan kuma a fikihance sai dai a kuma babu wasiya na'am eh eh shi wannan mutumin ne yace Allahumma al'anhu saboda ai ya gan shi lokacin da ya soki kansa din da mashi wannan sukan kansa da mashi sai yasa ya la'ance shi wannan sai ya nuna halaccin la'antar mutum ko da ba kafiri bane ba in yayi wani aiki na fasikanci ko da yake wannan laisa ala itlaqi ya ko malaman da ba su yadda da wannan suka ce ka iya la'anta amma baka la'anul ma'ayyan wani mutum wani sananne ka ce Allah la'ance shi ba za ka yi ba sai dai ka ce Allah la'anci mashayin giya Allah la'anci mazinaci to ubangiji ta'ala ya san wane ne cikin mashaya ko mazinata suka fi cancantar la'antar ta hukunsu sai ta fada kansu waɗanda Allah ya san ba za su tuba waɗanda ko Allah ya san zai kaddara musu tuba ba za ta fada kansu shine hikimar ka yi la'anta cikin rububi an gane ko to amma ka ayyana mutum to shine suka ce ba za a yi wannan ba dan wani yayi annabi ya ce kar ku da ma kun ce maka shi akan da ko shi wancan sahabin kullun a cikin fahimtar za a iya la'antar mutum idan ya aiki ba sanci kuma akwai salaf da suke da wannan fahimta eh banda ba hadisin ila nuhunna fa hunna mal'una eh to amma ya ce wance da wance ila nuhunna sai ya Allah duk waɗanda suke fita babu hijabi Allah la'ance su masu fita cikin tsari sai Allah la'ance su dan kai haka ba ka ansa su ba tunda yana magana aya kan mata kasiyatu ariyatu manzo Allah ce ila nuhunna ku tsine musu ma'ana kun gansu ku tsine musu in kun ga su waɗannan ku tsine wa jinsu masu aiki ka fahimta wato mutum ya ga wata tana tafiya kasiyatun ariyatu ne ya ce ke ku Allah tsire miki ba zai yi ba zai ce dai waɗanda suke tsaye shi Allah tsire musu <laughs> akwai bambanci tsakanin ma'anar guda biyu kila wani ce ah yo in dai ya ganta da ya faɗa haka ya ba bambanci ita ma za ta ji da ita ake dan za ta kalli kanta ta ga haka ina na ambaci sunan ki ina ce masu tsare shi ina ba da fahimta ma'ana dai la'anta takan auka kan wanda ya cancanta dan ka la'anci mutum ba shi ke nuna lallai wannan la'anta za ta auka kansa ba dan kila yana da rabon ya tuba idan tuba kaga baya cikin waɗanda la'anta ta auka baya da rabon tuba to kaga yana cikin waɗanda la'anta ta auka وقال شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ومن امتنع من الصلاه على احدهم يعني القاتل والمدينه الذي ليس له وفاء زجرا لأمثاله عن مثل فعله كان حسنا ولو امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن ليجمع بين المصلحتين كان أولى من تفريج إحداهما شيخ الإسلام ابن تيمية يفرد أشكال لتابس الاختيارات الفقهية yace wa man imtana min as-salati ala ahadihim wanda yake yin sallah akan ɗaya cikin waɗanda aka lissafa a baya alqatil kamar mamaci a wanda ya kashe kansa kai wal ghalli da wanda ya saci dukiyar gululi wal madin allazi laysa lahu wafa da wanda ya ci bashin da bai da kudin biya duk wanda ya yin sallah akan ɗaya daga cikin waɗannan zajran li amsalihi dan ya razanar da ire-iren su an fi'ili misli fi'ilihi kasu aiki irin wanda wannan din yayi kana hasana to abin nan da yayi na kin yin sallah din ya zama abu ne mai kyau walau tana ga zahir inda mutum zai ki yin sallah ga fasiki a zahiri wa da'a lahu bil batil a boye kuma ya masa addu'a li yajma bainal maslahatayn dan ya haɗa maslahohi guda biyu kowace ce maslaha ta tabbata kana aula min tafyiti ihdahum to hakan ya fi sama da a ce ya tabbatar da maslaha daya ya ki daya kaga idan yayi masa sallah ya kautar da maslaha ta wa'azi ga masu irin wannan mummunan aikin idan ya ki masa sallah lallai ya tabbatar da maslaha ta wa'azin to amma kuma bai yi masa addu'a ba to kaga idan yi masa sallah a zahiri yayi masa addu'a koyi ba tare da an sani ba kaga jama'a bainal maslaha dai abin da ya fita mai yake cikin ka hada maslaha guda biyu din ya bi kai dai ka kyale an gane ku to sai hadisi na uku kan matsalar عن زيد بن خالد رضي الله عنه عن زيد بن خالد عن زيد بن خالد رضي الله عنه كمال عبد الله ده هوسه كيك كرنتا كمان ده هوسه هوسه اي ده كتير زيد بن خالد amma an zai dibi ne ta larabci عن زيد بن خالد رضي الله عنه في حديث امتناء النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على الغال وقوله لأصحابه صلوا على صاحبكم إن صاحبكم غل في سبيل الله أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح على ما سبق بيانه عند المسألة jamil hadisi na uku an karbo daga zaid ibn khalid daga zaid ibn khalid fi hadisi imtina'in nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min salati al wajen hadisin da annabi ya hannu wajen yin sallah ga wanda yake alghal wanda ya sashi dukiyar ganima wa qawlihi li ashabihi da kuma yadda annabi ya faɗa wa sallu ala sahibikum wa sahibinku sallah inna sahibakum ghalla fi sahibinku ya saci dukiyar ganima a wajen yaki Wani hadisi akhrajahu ashabu sunani bi sanadin sahih ashabu sunan sun rawaito shi da sanadi wanda yake sahihi alama sabaka bayanuhu kamar yadda bayanin sai riga gabata inda mas'alati as-sabi'ati wal 50 karkashin mas'ala ta 57 wato dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna su yi masa sallah shi ba zai masa wato ina fatan mun fahimci wannan mas'ala kaga rashin yin sallah ga mutum ya nuna shi kafiri ne wato ba za a yi masa sallah ba tare da cewa yin ya halatta amma dan a razanar da masu aiki irin nashi su daina ina ce inda za a yi bikin wannan zai taimaka kwarai da gaske wajen gyara mutane duk mutumin da ya shahara da wani aiki na rashin kirki ha'inci zalunci a ga cewa lokacin da ya mutu mutanen kirki ba su je wajen sallarsa ba su je ma wajen jana'izarsa ba sun ki zuwa kuma su yi bayani abin da yasa ba za mu je ba ya shahara da aiki na fasikanci iri kaza ba a ganin shi aikin kirki sai aiki na shirki to wannan zai sa masu irin wannan aikin su daina musamman in mutanen da za su ki yin haka shahararru ne ta fuskar ko shugabanci ko ta fuskar ilimi da da'awa to wannan zai fi tasiri matuƙa ɗaya ne daga cikin hanyoyin wa'azi da gyara al'umma dan kar al'umma da ta bi ta lalace gaba to ina jin mutum na biyar da zai kawo shi wannan yana da tsawo idan mun shiga ciki hadisansa suna da yawa ba za mu baya ta farko ya ce ya halitta a je makabarta da yara yara waɗanda suke da hankali ya halitta a je makabarta da su babu laifi amma yaran da ba su da hankali ba za a je da su mutum zai iya shiga makabarta akan doki ko rakumi wajen raka gawa saboda mai za Allah yana da kasa ake tafiya yawanci waɗansu tambayoyin ko ba su da alaƙa da wannan darasin suna da alaƙa da waɗansu darussan ne daban ba wannan ko waɗanda suke tambaya akan kalmar faɗa ma Allah ubangiji suka ce waɗansu kiristoci da suke makwabtaka da su suna goranta musu cewa to ai da aƙidar ku ta musulunci da kiristancin da ɗaya ce tunda kuma kun yarda da Allah cewa uba ne dan kuna cewa ubangiji kuma kirista din ma abin da suke cewa yesu ubangiji don haka dai kun tabbatarwa da Allah kenan yana da wannan jahilci ne ba daidai bane ba wani mai lafiyayyar kwakwalwa kuma wanda ya san hausa ta hanyar an haife shi a garin hausa ya tashi yana jin hausa ko ya karance ta ya santa da zai fahimci idan an ce ubangiji ana nufin allah ya haifu kwakwalwar mutum ba za ta taɓa kawo masa wannan ba inda yana kan fitra sai in ya zanto da gurɓatacciyar fitra duk mutumin da baya da tsarkin zuciya yake da rudin kwakwalwa to kwakwalwar su za ta bashi wannan sakon amma babu yanda za a yi mutumin da yake da lafiyar kwakwalwa ya ɗauka cewa kalmar ubangiji na nuna siffanta Allah da kasantuwarsa uba babu wani bahaushe da ya ce kalmar haka take nufi a hausa ya tambayi masana hausa waɗanda suka karance ta suka san me ake nufi da kalmar amma jahilci ne nufin cewa idan an ce haka wai ana nufin an jingina Allah ya zama ubangiji subhanallah ta'ala Allah an zalika ruwan kabira sannan kuma cewar su wannan din yayi daidai da abin da su kirista suke faɗa to ai yanzu idan suka ce haka su kirista su ya kamata a mai da magana wajen su tunda Yesu suke cewa ubangijin ba Allah ba suke cewa ubangiji Yesu yanzu kenan abin ya juya a madadin aqida su na cewa Allah ya haifi Isa yanzu Isa ne haifi Allah ke tunda shine uba wanda gobe za su yi da wannan aqidar ba idan suka cewa Yesu ubangiji kuma ya zanto suna so su lizunta mana waccan ma'anar to abinda zamu ce kenan kuna nufin shi Yesu yanzu shine asalin shi Allah shi ya reshe daga yesu wani yazu Allah waccan aƙidar da suka yadda da ita ta cewa annabi isa tsari da Allah kaga ita kanta kafirci ce to kuma wannan ta biyan da wannan ma'anar za ta bayar kuma ta fi waccan zama kafirci dan kakan samu kafirci duk kowanne kafirci ne kuma wani ya fi wani muni ina ba ta fahimta saboda haka dai wannan kawai sai mutumin da baya yin karatu shi ne za su kawo masa wannan rukun kwakwalwa sannan kuma wani abu na biyu da suke faɗa musu suka ce wai Allah ya ce yuti mulka man ya sha yana ba da mulkin ga wanda yake so saboda haka duk wanda Allah ya ba mulki yana son shi kenan yanzu irin su Bush Allah yana son su kenan tunda ya ba su mulki haka Fir'auna a da Allah yana son shi to kaga wannan jahilcin shine fassara man ya sha'u da cewa wanda yake so wanda ya ga dama ake nufi ba wanda yake so ba dan kakan yi abu ba dan kana son shi dan wata hikima ta ka akwai bambanci tsakanin almahabba da almashi'a almahabba ita ce kauna Allah baya son kafirai Allah baya son azzalimai Allah baya son kafirai Allah baya son yahudu baya son kirista dan sun jingina masa da yahudawa sun ce uzairu dan Allah ne kirista sun ce annabi isa dan Allah da haka Allah baya san su amma almashi'a kuwa aiwatar da abin da ka ga dama ba wai abin da ka so ba akwai bambanci tsakanin mashi'a da mahabba a cikin larabci mahabba yin abin da kake so san abu kaunatar abu mashi'a kuma yin wani abin da yana cikin ikon ko da ba ka san shi amma ka yi shi don wata hikima don wani zai yi cewa to tunda Allah baya son kafirai me yasa ya ba su mulki ya ba su ya'ya to ai ya faɗa cikin suratul mu'minun yace aya hasabuna annama numiduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat yanzu suna tsammanin abin da muke ƙara musu na ƴaƴa da dukiya wai alkhairi ne muke gaggauta musu balla jahilai ne su ba su sani ba shi yasa suka dauka alkhairi amma ba alkhairi ne ba Allah ya ƙara musu dukiya ya ƙara musu ya'ya ya ba su kuɗi ya ba su ci gaba na zamani duk da baya san su saboda mai dan su ɗauki cikakken laifin su ranar tashin kiyama da aka kama su da kwakwarar hujja saboda ya ce fazar ne wa mun yukazu bai hadal hadith kyale ne da masu karyata wannan wahayi da aka saukar sanasta da rijuhum min haythu la ya'lamun zabi su talala ne kamar su ke ta inda ba su sani ba da haka mulki da Allah yake baiwa kirista ya baiwa yahudu da kuɗi da yake ba su da yaya da yake ba su ta lala ne mai kaman sake ta lala ne mai kaman sake amma ba dan Allah yana son su kuma ya ce wa kazalika akhdhu rabbuka za a al alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid zai kyale su dai idan ya danke su ya babu inda zai Allah baya gaggawa ina za su kai ne idan ka ga wanda ya maka laifi kake gaggawa kai masa ka kama shi kai masa hukuma in ba dan kare gudu in ba dan kare bata in ba dan kare sa wani ya sa baki ubangiji ta'ala ba wani wanda zai buje masa ba wani wanda zai sa baki ya ba su yin abin da ya tanadan musu na abin nan ba gaggawa yake ba kasassa ce take dauke da su samaniyarsa ce ta yi musu rufi to ina za su shi yasa ce inna rabbaka ubangijin kana nan a madakata mutum duk ya gama tsayarsa yanzu ka duba Ariel Sharon shekara ashirin da biyar yana ta'addanci yana karkashe mutane tsohon general ne na soja na Isra'ila ya yi dan mutuncin da zai mutanen da ya sa aka kashe ko ya kashe sun fi dubu ashirin zuwa dubu talatin a sabra da shatila ma eh, sansanin yan gudun hijira na falastinawa nawa ya kashe aka kashe musulmi aka rinka ba karnukan soja masu suna ci Ariel Sharon nan duk da ya rashin mutuncinsa a yanzu ubangiji ta ya zare masa da kan jiki yana zaune a asibiti suna ba da rahoton ga halin da jikinsa ke ciki an yi shiru da shi alifinsa ya hau ya gaba da mulki an manta da shi bai mutu ba yana cikin ɗanɗanuwa cikin azaba kuma da american da kowa ba yadda suka iya da shi ba su iya su kwace shi daga hannun allah ba eh to je an fafe kan shi to to ga an shiga cikin bala'i kenan Allah ba gaggawa yake ba yakan yi ababai da kai su kuma sannan su kirista idan ka tambaye su a cikin littafin ku dawa dawa kuka yarda da shi daga cikin annabawa ko kun yarda an taɓa yin wata halitta kamar annabi isa kawai ka musu wannan tambayar an taɓa yin halitta kafin annabi isa za su yi akwai ko babu za su yi ainihi allah kalli sun yadda mary wato maryam mahaifiyar to mahaifiya ku dole ta yi girmi ɗanta to ita ma kuma tana da uba kuma shi ma yana da iyaye kuma shi ma yana da iyaye ma'ana an yi halittu aru aru kafin annabi isa idan muka ɗauka daga lokacin da aka haifi annabi isa zuwa yau da kuma lokacin da yake kafin haihuwarsa zuwa lokacin haihuwarsa adadin jama'ar da aka yi na kafin haihuwarsa zuwa lokacin haihuwarsa da adadin waɗanda aka yi bayan haihuwarsa zuwa yau da adadin shekarun da duniya ta yi kafin haihuwarsa zuwa haihuwarsa da wanda duniya ta yi daga haihuwarsa zuwa yau waɗannan tambayoyi guda nawa kenan wanne ya fi yawa tsakanin shekarun da aka yi kafin haihuwarsa zuwa lokacin haihuwarsa da waɗanda aka yi bayan haihuwarsa zuwa yau waɗanne suka fi yawa na kafin haihuwarsa su tambayi dukkan wani masanin tarihi kar su je saudiya ko kuwait ko su je sokoto su je ingila su bincika kowace encyclopedia ta birtanika ta duk inda za su bincika za su tabbatar da cewa tarihin duniya da shekarun ta yi daga farkonta zuwa lokacin haihuwar annabi isa ya fi wanda ta yi daga lokacin annabi isa zuwa yanzu tunda suna maganar miliyoyin shekaru yanzu kuma daga haihuwarsa zuwa zuwa shekara dubu biyu <laughs> ko ta aka yi dubu goma ne a can yanzu dubu biyu kaga bambancin yana da yawa to kaga a cikin waɗancan kuma an yi halittu masu yawa jinsin mutane daban-daban farare bakake da aljanu da mutane da mala'iku da halittun sama da na ruwa to waɗancan mutanen wa suka bautawa wa ya halicce su waye ba su kuɗi waye ba su dukiya waye ba su lafiya waye jarrabe su da talauci lokacin da ya ba annabi Isa waɗansu shekaru dubu goma dubu ashirin dubu talatin aka yi babu annabi isa ko mutane sun rayu a ban kasa suna moruwa da arzikin kasa abinci oxygen da za su shaka hasken rana farin wata taurari duk sun ci moriyarsa a lokacin ba ma a san ma za a halicci annabi isa ba tukuna Allah ne kawai sun zai halicci shi amma jama'a ba wanda ya sani to waɗancan mutanen waye kula da su wane ne mahalicin su wane ne abin bautar su to daga haihuwar annabi isa kuma zuwa yau sai annabi isa yayi wa wancan mahalicin juyin mulki shi ya kwace yayi wa wancan mai arzikawa juyin mulki shi ya zai karba ma'ana duk ayyukan da ubangiji ya kafin sa bayan haihuwarsa kuma shi kuma sai karba sai masa handun oba sannan kuma su a su ta kiristanci annabi isa an kashe shi ya mutu mu a aqidar mu ta musulmi yana nan rai amma su a aqidar su kiristanci ya mutu to tunda ya mutu kuma da ya mutu kuma wa ya karba aikin shi <laughs> ya ci gaba da yi shekarun da ya yi kwata-kwata a duniya Allah ya ɗauke shi zuwa sama shekaru 33 Allah ya ɗauke shi zai dawo ya yi shekaru bakwai da nassan hadisu manzan Allah yanzu shekaru 33 ya riga ya yi shi to su sun ce kashe shi aka yi aka gicciye shi to daga lokacin da aka shi zuwa yau kuma shi kuma wayewa hannun uwa na ayyuka kaga wannan ke nuna aqidar kiristanci mummunar aqida ce kuma kasasshiyar aqida ce mai ita baya da ansa da zai bayar amma kai musulmi in ka zauna cikin al'ada baka karatu shine har kirista zai zauna maka tambaya ta renin wayo kai ne ya kamata kai masa tambaya ya rasa yadda zai amma kai ka tsaya saboda baka karatu yana maka tambaya ka rasa yadda zai wannan dan musulmin da ya tsaya wa har kirista sa shi akwai na masa masalan tambayoyin gaskiya ya zama abin kunya wai ruwa ya ci sarkin rafi wannan ba karamin abin kunya bane ba kwarai da gaske abin kunya ne na karshe wanda ke nuna kai musulmi ya kamata ka tashi kai karatun addini ka fahimci addinin ka kuma salon da kiristoci suke biya a ƙauye inda za su yi samu maguzawan da ba su san musulunci ba ko musulman da suna cewa su musulmai ne amma ba su yi karatun addini ba taktis din yakin su shine ka kai hari a madadin a kawo maka hari sai ka ji kai ganga da zaka je kai masa wa'azi suna cewa to wani irin musulunci zan shiga izala zan shiga ko dariƙa in dariƙa ce wace zan yi tijjaniya zan yi ko kadiriya saboda suna ɗauko su su kawo su nan wani cocin na kusa da kin su gadi su ba su wannan training din su koya musu maganganu irin waɗannan waɗanda in mai wa'azi ya je su yi masa tambayoyi kas su bari shi ya musu tambayoyi in sun haɗu da musulmi ruɓa-ruɓa wanda ya ce shi musulmi ne amma ko fatiha da sallah bai iya ba si masa tambaya ko ni mun kawai ne kasu tsoron shi bai karatu ba si masa tambaya zai rasa yadda zai yi shi to tattas din yake su kenan to amma kaga mutumin da yake karatu na addini ai yunci zai wannan rudin kaga sun san baka karatu shi sa za su bai ka Allah ya ce yuti mulkahu man yasha ya kawo mashi'a da mahabba ya dauka abu ɗaya ne da saboda jahilci wannan mahabba daban mashi'a daban sannan addinin kiristanci yana da tarihi biyu ko ka ce addinin nasaranci yana da tarihi biyu addinin nasaranci yana da tarihi biyu tarihin farko na kafin mutanen rom su shiga kiristiyanci tarihi na biyu na bayan shigar rumawa addinin kiristiyaniti abin da ke cikin kiristanci a yanzu sama da rabinsa ababai ne waɗanda suke maguzanci ne na daular rumawa da suka sa cikin kiristiyaniti bayan sun shiga kiristanci shi yasa ibn khaldun masanin tarihin ne yake cewa mutanen rom ba su shiga kiristanci ba kiristanci ne ya ɗaya zama barume ma'ana da suka zo shiga addinin sai suka shiga da al'adunsu da magozancinsu suka yi wa addinin gyaran fuska suka sanya al'adunsu da magozanci na daular rumawa kuma kiristancin ya karba aka tafi a haka irin yadda jahilan musulmi suke so a sa al'adun cikin addini kuma don a ce sunan su ne musulunci shi yasa inda za ka samu bible na mabiya ɗariƙan kiristanci ka sami yan abin nan masu bin ɗariƙa na roman catholic ka sami na yan protestant ka sami na wane ne inda za ka samu adadin ɗariƙun kiristanci to ne adadin bible din su kowace coci tana da bible dinta da idan ka tara kofis ɗari na bible za ka ga bambance bambance su ɗari amma da mai bin tijjaniya da mai bin ƙadiriya da ɗan izalar jos da ɗan izalar kaduna da ɗan izalar independent mai yanci wanda ba su da harkwata a ko a kaduna idan ka ce kowa ya baka kofin ƙur'ani ka ce kai ɗan ɗarikar kadiriya ne eh ba ni ƙur'ani zai kawo maka qur'ani mai izu 60 mai sura 114 haka zai kawo maka mai juz'i 30 idan ka samu dan tijaniya kai dan tijaniya ne da Allah na san shiga musulunci ba ni qur'ani irin wancan zai kawo ma wanda dan kadiriya ya kawo maka in ka samu dan izala ba ni qur'ani shi ma zai kawo maka in dai musulmi ne ka samu abin da zai baka kenan to amma ka je coci ka samu coci kashi biyar ka samu baptist church ka sami catholic church ka sami yan kidan nan ya suke su su yawa yan difa layi ka su ne makaɗa sosai yan atashi ka samu kowanne ka ce ba ka bayi bulɗinsa sai ka samu ya sha bamban da ɗan uwansa to kaga a nan gurin wato musulmai ne ya kamata kansa ya waye ya kaga a nan ke zuna muhimmancin ilimi cikin addini kuma gaskiya yan uwanmu na karkara kam akwai sakaci wajen ilimi akwai karancin ilimi matuƙa kwarai da kaga wannan abin da yake nunawa shine bullo da waɗansu dabaru ta yadda ilimin addini zai kai karkara yadda ilimin addini zai kai karkara in ba dai yan asalin garin da suka fito suke zaune a birni su ga kowa wani gata zai wa karkararsu bude makarantar islamiyya ya haɗu da shi da waɗansu masu ƙarfi su haɗu a haɗa kai da local government a ɗauki malami a je a kai a ajiye wanda ya karantu ka wa mutum ya koma kawai permanently kila wani zai masa wahala amma na sa faɗan dabaru da za a iya yin amfani da su in dai kuka je kuka haɗa kai da karamar hukuma kuka haɗa kai da hakimi kuka haɗa kai da dukkan masu kishi ku matasa kuka rike abin da kuka yarda da abin kuka yi asusun ku mai karfi kuɗin ba a ajiye su a gidan kowa an buɗe account sai waɗansu amintattu guda uku sun sa hannun kuɗi su fito daga lokacin da kuka samu dubu dari a je dubu dari da hamsin a je kun samu kayan aiki Allah zai sa albarka ce idan kuka zo kar ku cewa malam wani zo mu je ka zauna a kauye za mu baka gida da menene zai ta tunanin ya zauna yana birni na kallon titi ba zai iya zuwa kauye zai zauna da daddare da magarba ta yi daren ya zo ke yana ganin ba zai je can ba ba kowa ke da commitment din ya je zauna ba amma mutum yana zauna a nan gurin malamin makaranta da shi an yi irin dogon hutun nan na wata biyu sai ka ce za mu yi contract da kai ka je kai mana wata biyu a kauyen amma za a sa darussa ba ka da hutu sai ranar juma'a ko alhamis juma'a ka karatu na kwana shida da safe mata alal kalli tara zuwa sha biyu awa uku daga na a huta da la'asar zuwa magariba yara ina ba ta fahimta bayan isha'i maza na maza din ba lallai bai zama to kullun ya zama so uku a mako ka sanya qur'ani juzu ta juzu amma zuwa kasa a iya karancewa a iya sanin abin da ya sauka na fassara a zaɓo su hadisai guda ashirin ko talatin a karanta su a wannan watan a karanta ahalari a yi kaza duk wanda aka tsara wannan kuka ɗauki malamai biyu kuka ce za mu tsada contract za wata biyu za ku je ku zauna a can gurin abincin ku mun tana dan muku sannan abin da za mu ba ku kowa za mu ba shi dubu hamsin idan yayi lissafi ya ga dubu hamsin ko ba sai ya sai abinci ba kuma wata biyu zai dauka cewa karo daidai dai kan ko da zaki ya kamata a yi shi to amma mutane suna son ya addini komai sai ka sai a yau in kana zaman binni ko bayan gida zaka shiga sai ka biya kuɗi amma kowa na son a yi addini kyauta su kiristocin haka suke yi ba kyauta suke yin addini ba suna yin wata siyasar da fada ta gaya fi limamin a gata fadan da kila waɗanda aka samu sun shiga kiristanci ma gudawa ne biyar sai a je a gina masa gida a gina soci sannan a sai masa janareta sannan a sai masa injin duka sannan a sai masa shanu guda biyu da galma daya sannan ga tafkikiyar gona Fada liman kuma bai da wannan liman bai da galma liman bai da injin nukan tattasai bai da injin nukan gari bai da injin tasa to kaga anan gurin hoton da ake bayarwa duk yaron da ke tasowa dan shekara biyar fada ya furgi sama da liman in an ce kana fatan ka zama daya zai fatan ya zama fada sama da ya zama liman dan zai ga limami ba gidaje ya shigo da rigarsa bai bai sama a abin bai saboda abin duniya ya masa yawa zai ga fada fes-fes liman baya da keke fada yana da mace liman baya da saniya ko daya fada yana da shanu biyu da galma a gidansa ga janareta a kunna fitila da daddare inda yara suke in sun ga fitila a kawai za su je wajen ba sai ka ce ku yana da alawa da zai rarraba musu dan ya farauci iyayensu mata ya babba su sabulun wanki da na wanka liman baya da sabulun wanka shi da kansa saboda menene saboda a aqidar mu ta Hausa da muka gada iyaye daga kanni shi komai na musulunci kyauta ake yin sa duk inda Allah ya magana jihadi a cikin alkurani yayi maganan kai da dukiya ne babu inda aka yi jihadi ba tare da dukiya ba a cikin to amma mu abin da muke dauka a halin yanzu za a iya yin jihadi din ba tare da dukiya ba wato kamar mu za mu samu ta mu'jiza wanda annabi ma a lokacin sa bai samu irin ta ba lokacin sa ba sai da dukiyar aka yi daga cikin abin da ce ba zai manta da nana Khadija saboda shi ba ya ce ba wata mace da ta taimaka min da dukiyar ta irin ta dan ya da to amma mu mun dauka cewa duk abu na addini to ba za a kawai a haka yake a banza zai tafi sa kiristoci suke kai mana kora a cikin jihar Kano din nan bebeji local government kilo local government tudun wada sumaila rano kibiya gina ne wallahi ka je ka tafka tafkace shi na ban mamaki ba za ka ce a jihar Kano bane saboda mu komai namu na addini wato mun sa mun ɗauka kawai ya kamata ya yiwu a haka ko kuma aiki ne na liman shi kaɗai ya kayan wato mu iri biyu ne akwai zukatan da suke son alkhairi kuma sun yadda su bada kuɗin su yi alkhairi su suka fi zama kaɗan to yawancin su sai suka faɗa tarkon wani wanda shi ko ba alkhairin ne a gabansa ba addinin ne a gabansa yanzu mutanen da sai kuɗin da ake aka kashe da ƙaryar ɗariƙu ɗin nan na ɗariƙun sufaye da waliyai da karama kuɗin da aka kashe suna da yawa ko lokacin da wani mutum ya zo daga kaulaha ya ce ya yi mafarki ibrahim kaulaha na fushi da mutanen kano sun bar masallacinsa ya rushe wannan 1980 wani abu ne lokaci guda aka tara miliyan uku 1980 wani abu miliyan uku wancan lokacin tana daidai da miliyan 30 din yanzu kamar kimtawar ido amma yanzu idan aka ce kawai manyan masallatai waɗanda su ne manya na garin kano da ɗauki masallacin ƙofar gidan sarki central mosque da ɗauki masallacin waje dauki masallacin bai Isa Karatu ka dauki masallacin ina manya manya ne dan kala dan kara da ake taruwa ka dauki masallacin Umar ibn Khattab a karo na biyar sai mu haka sai mu dauki masallacin biyu ke waɗannan kadai a ce kowane masallaci cikin wannan masallacin akwai tsari na da'awa dan Allah zai gagari kowane ɗaya cikin masallacin nan a ce su rasa mota biyar mota goma ba za ta gagare su ba ana yi don Allah masallacin waje tun da aka gina shi muna yara yan yankin sabinci wani abu aka bude shi daga baya aka zo aka zagaye shi da wannan kantinan kudin hayar wannan kantinan kadai nawa ake samu daga hannun yamurai sannan me ake da su da wannan kawai kudin hayar waɗannan shagunan da suka kewaye ka duba tun da kan titin murtala muhammad wai ɗin ka zagayo har faransu road har kayo kwana kamar za ka ga ladima road shagunan kuɗin hayar da za a ɗauka idan kace za ka ɗauki alawansa na malamai da za ka tura su yi da'awa a ƙauye nawa za ka ɗauka sannan ka duba taron mutanen da ke zuwa sallah a wajen in aka ce kowa duk juma'a naira goma zai bayar kadai waye naira goma za ta gare shi ma'ana a sati naira arba'in a a a a wata kai naira arba'in arba'in arba'in kuma so goma ba ɗari hudu ba kenan so goma sha biyu ɗari hudu nawa kenan ɗari hudu waye kuma ɗari biyar za ta gagare shi a shekara duk talaucinsa ɗari biyar ta gagare shi a shekara a samu abuntattun mutane zara to waɗannan ababai waɗanda suka wuce sun ƙi amma mu ne yanzu me ya zami shi ne kamar yadda na faɗa yadda za mu warware wannan matsala shi ne dukkan waɗansu mutanen bebeji suna da ire-iren su a nan gudu yan asalin bebeji mutanen kiro suna da ire-iren su a nan mutanen tudun wada suna da ire-iren su a nan yan kibiya da rano suna da ire-iren su a nan gurin sun san ma'aikatan gwamnatin su sun san yan kasuwan su sun san masu sana'o'in su su samu amintattun cikin su mana su fito da wani tsari dan su yaɗa da'awa a yankunan su amma kullum ka tashi da safe wani zai zo ya sallama da kai kawai dan ya baka wannan labarin shi yana ganin ya baka labarin ya kare sai ya tafiyarsa wato kai ka je ka shawo ta kai abin ya shafa tun da kake wazin addini mas'uliyar taka ce ya baka labari kawai ya tafiyarsa amma ba zai taimaka ma wajen walwale matsalar ba wannan ba zai yiwu a haka ba mutane su ɗauka a shiya shiya tasu sannan kuma su ɗauka a matakai na yawancin yawancinmu yadda nake ta faɗa duk wanda yake sallah a masallaci to yana ganin ya kamata masallacin nan ya yi masa wani abu in ya haihu zai zo faɗa a masallaci a nemi taimako a bashi dan yanka ragon suna in ba ka da hali wace sai ka yanka amma zai zo ya faɗa yana ganin kuma dole da ya fi masa amma kirista a coci yana ganin cocinsa da yake binsa bashi da ya kamata ka kawo a coci amma musulmi yana ganin shi yake bin masallacin bashi ya kamata masallaci ya masa mana inda za ka zo ka samu masallaci ka gina kai masa fenti ka sa kwan lantarki kai komai ka sanya famfuna idan mutane suka zo wajen alwala ma haka za ga ruwan da zai bude wanda baya bukata sha dan gidan sannan wani zai iya gama alwala wai yana son ya bi sallah sai ya bar famfon yana zuba idan famfon ya lalace gobe zai zo na cewa ka ga masallacin nan ba gyara famfo ba baya je shi mas'uliya ne akan sa sai ya kawo kan famfo ya ga an yi fenti abinda ya iya ya ci goro ya yi kaki ya tofa a jikin bangon amma da in ya gai wani ya yi ma ya tsaya ya goge don ya samu lada tun da ga mai ɗauke kare a masallaci ta mutu manzan Allah ya sayar aljanna tsumma da 'yan sanduna da 'yan haƙuƙuwa in ta gani a masallaci aikin ta zo ta da ranar lokacin da ba kowa to kaga sai mun canja wannan mu rinka jin cewa masallacin da nake yin sallah ko ta juma'a ko ta kamsa salawati wata hidima na yawa masallacin ni makarantar islamiyya da take unguwarmu inda 'ya'yana da sauran 'ya'yan musulmi suke karatu wace hidima na yawa wannan makarantar ni to sai lokacin da wannan tunanin ya zo sannan ne za mu iya kare wannan hare-haren da kansa suke kawo mana amma matukar muna nan a wannan tunanin waɗansu 'yan tsirarin cikinmu ne suke yi sauran ba abin da ya shafe su to muna sauran aiki a gaban muna sauran aiki a gaban su kirista yanzu planin dinsu ya za a samar da kudancin Kano yadda ake da kudancin Zaria da kudancin Borno kudancin Zaria mai rinjayen kirista ko kudancin Borno mai kiristan da ba su da yawa amma an sa sun ji karatun boko sun zamewa wurin kaya to haka ake son a samu kirista bahaushe fiwa bahaushe a ba shi ilimin boko mai tsada dan suna ɗauko yayan su kawo su nan sabon gari su sa su suna karatun boko mai tsada in sun gama ma waɗansu su kai su waje daga ba kawai sai a je hosu ba haushe da ya je ka iya hausa kuma ɗan kano dole a bashi aiki a gidan rediyo a ma'aikatar yaɗa labarai a ma'aikatar ilimi ya zama wani jami'in ilimi ya zama malami a makarantar sakandare ya zama lakcara a polytechnic ya zama kaza ɗan kano ne kuma kirista wannan shi ne plantin da suke yi da suke so su fara tsinkar ɗan itacen da suka dasa yanzu nan da shekara ashirin mai zuwa ko talatin mai zuwa yayin da buwa a ƙasa babu wani plan da muka yi don kare wannan sharrin mu hana wannan sharrin faruwa dole akwai aiki a gaban ko aiki a gaban ba kankani ko mutane kamar yadda na ce mutane su faro a matakai na garinsu dan duk waɗanda suke yan ba ke faruwa su suka fi kowa mas'uliya a gaban Allah ranar tashin kiyama su suka fi kowa mas'uliya kowa ya san inda ake zuwa sai mota a shiga ya san inda ake sayan riga a sa ya san inda ake sayan takalmi mai tsada ya san ya tafi yawon shakata ya san yadda zai da kuɗi ya biya ya tafi umara daga sai ya zarce dubai duk kowa ya san yadda ake wannan amma abu ɗaya ne bai sani ba ne yadda za a yi addini da ganin shi kudinsa ba na addini ba ne ba ruwan shi da addini